الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki da ya dada wato wannan wannan karfan da ya dada dawo da mu wannan garin garin shabbal garin zumunci garin alheri wanda wannan gari na shabbal shine gari na biyu da muka fara zuwa a wannan shekara a cikin ziyarce-ziyarcen da muke kaiwa tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farin jaka da aikake daga Allah ina miƙa mana ta'aziyar rasuwar babban limamin wannan masallaci da Allah ya masa rasuwa wanda ba raiwar haka muna tare da shi Allah ya sa ya huta Allah ya sa dan aljanna ne Allah ya ji kansa da rahama Allah ya yafe masa dama haka rayuwa take duk inda aka je aka dawo wata rana to sai ka nemi mutum ka rasa mu ma duk muna hanya babu wani wanda zai tabbata a duniya tunda gida ne ba na dawama ba gida ne wanda yake kamar aro ne aka turo mutane dan wana musulmi na garin shabbal ina mana fatan alkhairi da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi azumin mu ya yafe mana mun zaɓi wannan gari ne don mu kawo ziyara ba don komai ba saboda yadda Allah ya sa wa garin albarka kuma mutanen garin da matasan garin suke da sha'awar addini abin yana ba ni mamaki kwarai da gaske ya tsawon shekarar nan na tafi roƙon Allah nake addu'a nake yi Allah ya bani wani lokacin da ba azumin watan Ramadana ba zan zo dan na kawo muku ziyara to amma al'amura na rayuwa sun fi karfin mu abubuwa sun yi yawa ba lokaci amma wallahi muna tare da ku a zukatan mu Allah ya muku albarka yi wa 'ya'yanku albarka ya yi wa zuri'arku da matanku da komai naku albarka a yau nasiha da nake so na mana a wannan ziyara da muka zo da mu abu ne kawo mu zo muku ta'ziya ta rasoshi liman sannan kuma mu kawo ziyara ta musulunci kamar yadda muka saba duk shekara muna zuwa kullum bahaushe yana cewa shimfidar fuska ta fi shimfidar tabarma idan mutum shimfida maka fuskarsa ka ga kyakkyawan sakin fuska ka ji daɗi to gobe za ka yi sha'awar ka da dawowa wajensa amma wani zai cin fuda maka tabarma sai koma gefe ne fuska yana cike da ɓacin rai da damuwa to sai ka ga da ya maka haka gwanda ma bai baka tabarmar ba zan tunatar da mu akan wannan addini namu na musulunci wadda daman shi ya kawo mu ina so ne ne mana magana akan sifofin musulmi na kwarai yaya ake gane mutum musulmi ne na kwarai don duk abin da mutum zai yi a rayuwarsa idan musuluncinsa bai yi kyau ba to gaskiya yana cikin tashin hankali kuma yana cikin masifa ba da zai gane wannan kuma sai ranar da Allah ya ɗauki ransa ya mutu aka kwantar da shi a kabari to a lokacin zai gane cewa ya yi mummunan rayuwa Allah kiyaye musulmi na kwarai musulmin kirki shine wanda yake tsayuwa akan tauhidi tsayuwa akan ta Allah shi shi kadai da kuma nisantan dukkan wata shirka da danginta da tsayuwa akan abin da annabi ya ce da gudar dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana yan wala musulmi ku sani cewa ka baya zamantowa cikakken musulunci idan baka ta Allah a wajen bauta ba tauhidin nan ya kasu kashi kashi akwai tauhidin rububiyya akwai tauhidin uluhiyya akwai tauhidin asma'i was sifati rububiyya ka ta Allah shi shi kadai shine ya halicci dukkan abin da ka gani a duniya duk musulman da bai yarda cewa Allah ne ya halicci sammai duka ba wallahi ba musulmin kirki ba ne duk musulmin da yake tunanin cewa sai da aka taimaki Allah lokacin da zai halicci waɗannan sammai da ƙasai to musuluncinsa akwai gyara ka ji a ranka cewa Allah shi kaɗai wahadahu la sharika lahu shi wannan aikin duk bishiyar da ka ganta Allah yake shayar da ita haka za ka ganta ana rani amma ita koriya shar saboda akwai ubangiji da yake shayar da ita duk wani dan adam da kake gani mutum Allah yake ciyar da shi yake shayar da shi gaba ɗaya arzikin mu a hannun Allah yake ka roƙa ya baka ni ma na roƙa ya bani kai ma ka roƙa ya baka shi ma ya roƙa ya bayar wa in ta'uduni amatallahi la tusuha idan da za ku kididdige ni imomin Allah akan ku wallahi ba za ku iya ba yace a roƙe shi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani kada shi yake bayarwa kuma shi yake hanawa so musuluncin ka zai zamanto karɓaɓɓen musulunci amintaccen musulunci ba sai fa ka ji wannan a zuciyarka shine ake cewa tauhidin ba mai saukar da ruwan sama sai Allah duk wanda ya ga babu ruwa ya je nemi wani ya bashi ruwa ko ya roƙi wani dutse ko ya roƙi wani itace kamar yadda maguzawa suke yi ba ma guje sai zo yana roƙon itace ba ma guje sai zo yana roƙon dutse ya ba shi ruwan sama saboda ba shi da addini amma kai musulmi Allah kake zuwa ka roƙa ka je filin idi ka yi addu'a ko a sujada ka yi addu'a ka ce Allah ya baka ruwa Allah da baka ganinsa Allah da baka taɓa jin ɗuriyarsa ko motsinsa ba ce maka aka yi shi ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kadai ne wahadahu hula sharika lahu ba shi da abokin tarayya shi kaɗai ya kamata a bauta masa kuma idan za a roƙa a roƙe shi shi kadai wani bawan Allah ana ce da shi luqmanul hakim wasu suna cewa annabi ne wasu kuma suna cewa na bawan Allah ne da Allah ba shi hikima yana da fasaha da basira ya kira ɗansa yana yi masa wa'azi. wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa yu'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun ya kira ɗansa yana cewa ya kai ɗana yana masa wa'azi Allah yake bada labari wani bawan Allah ya kira ɗansa yana masa wa'azi ashe yana da kyau iyaye su rinka kiran 'ya'yan suna faɗakar da su yace ya bunayya ya kai dan dana la billah kada kai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim lalle shirka babban zalunci ne saboda ya san haɗarin shirka yanzu Allah ya ciyar da kai ya shayar da kai ya tufatar da kai ya baka lafiya ya tsayar maka da rayuwarka ya tallafa ma a gonarka ya tallafa ma a sana'arka ya ɗauki nauyin rayin rayuwarka sannan kuma ka zo roƙo ka roƙi wani ba shi ba ko ka zo faɗuwa mai kun ka kira shi sai ka kira sunan wani ko idan kwanan ka ya faɗi mai kun ka kira Allah nan da ya maka wannan sai ka kira sunan wani kayi adalci yanzu mai gidanka ya ɗauki nauyinka cin karshenka shi a gabansa ka tashi shi ne mahaifinka sannan ka tashi ka tafi gidan wani kana masa aiki ba mai gidanka ba yanzu ka yi gaskiya ka yi adalci to shi yasa Allah yake da kishi ba wanda Allah ya kai kishi ga Allah ce <coughs> kishin ubangiji Allah baya so a bauta wa wani tare da shi manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi sahihi duk wanda ya yi wani aiki ashraka fihi ma'iya ghairi ya haɗa ni da wani na a cikin wannan aikin addu'a ce ni ake roƙa in ji Allah shi shi kaɗai ake roƙa sai ka zo ka roƙi Allah ka roƙi wani Allah ibada ce Allah kaɗai ake yi wa sai ka je kana yi wa wani ba Allah ba kana masa sujjada ko kana roƙonsa abinda Allah ne kaɗai yake barwa sai ka je kana yi masa manzo Allah ya ce Allah ya ce taraktuhu wa shirkahu duk wanda ya wannan zai bashi da shirkarsa ba zan karɓa aikinsa ba dan bana karɓar aikin da aka haɗa ni da wani da shi aka haɗa ni da wani wajen yin ibada alkur'ani ya tsoratar da mu haɗarin haɗa wani da Allah shine kishiyar tauhidi ɗin. Allah ya ce innahu man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سهيق wanda ya shirka da Allah kamar mutum ne da ya faɗo daga sama saman sama ya faɗo kafin ya faɗo namansa ya faffashe ya kyakkece ya watse a duniya ya shiga daji ɗaiɗai ya zama pieces tsuntsaye suka cicci ko iska ta ɗauka ta watsar da shi wannan mutumin ya fi shi sauƙi ya fi shi samun dama akan wanda ya shirka da Allah wanda ya shirka da Allah fa dawama yake a cikin wutar jahannama baya fita in tsautsayi ya sa ka mutu kana hada Allah da wani to Allah ba ka shiga aljanna ba har abada amma duk wani zunubi da ka sani Allah yana iya yafe shi a kiyama amma baya yafe shirka in dai an haɗu da shi ana shirka mutum ya kuskure ya je kiyama a gaban Allah da kayan shirka a tattare da shi Allah bai yafe masa ba alqur'ani ne ya faɗa ba ni na faɗa ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya yafewa baya yafewa a shirka da shi Allah bai yadda a haɗa shi da wani ba tabaraka wa ta'ala amma yana gafarta dukkan abin da ba shirka ba duk wani abin da ba shirka ba yana iya yafewa amma in shirka ne in dai mutum ya kuskure ya je kiyama da ita to Allah baya yafe masa to sifar musulmi na kwarai ta farko shine yana kula da ta Allah wannan ababin rububiyya akwai uluhiyya idan har ka yadda Allah shi shi kadai shi halicci sammai da kasai kuma ka yadda Allah nan shi shi kadai shi ke baka ruwan sama ka yadda ubangiji nan shi shi kadai shi yake ciyar da kai to shikenan uluhiyar ka shine shi kadai kuma zaka bauta masa shi kadai zaka bauta masa ba a bauta wa itace don ku bai cancanta a bauta mai ba ba a bauta wa dutse ko shuri ko tsauni don bai cancanta ba ba a bauta wa ruwa ba a bauta wa rana ba a bauta wa wata ba a musu sujada la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ka duba girman rana ta fi duniya girma ka duba girman wata amma Allah ya ce karka yadda kai musu sujada kai sujada ga wanda ya halice shi ne Allah uluhiyar shi ne ka bautawa wanda ya halicci wato wanda ya halicci waɗannan abubuwan kai da shi halitta to kai mai bauta shi gare ba a yi wa ɗan adam bauta kowa ya shi duk yadda ya kai da matsayi duk yadda ya kai da ɗaukaka bai isa a bauta masa bayan Allah ba sannan ka kadaita Allah a cikin kyawawan sunan sunannikinsa Allah yana da niki da yawa ka kadaita shi kadai ne wannan sunanniki masu kyau da sifofinsa da suka dace da shi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wazarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun Allah yana da kyawawan sunan nake da sun fi kyau kyau idan za ka yi addu'a ka roƙe shi da su idan za ka roƙi Allah arziki sai ka ce ya razzaƙu rizquni in dai arziki kake nema sai ka ce ya razzaƙu idan afuwa kake nema sai ka daga ka ce ya afuwu kai mun afuwa idan buɗi kake nema sai ka ce ya fattahu ya mai buɗe ifta hali ka buɗe min Allah shi ya cancanta a masa wannan to wannan shine tauhidi to dole musulmi ya san wannan kuma ya yarda da wannan kuma wannan shine tushen rayuwa kar mu ce ya wayi gari bayan Allah din kuma yana da wani wanda yake bautawa ba shi ba wata rana mun je wa'azi na maguzawa musuluntar da Maguzawa da ba musulmi ba hausawa ne amma ba musulmi ba da muka je sai shi shugaban maguzawan a garin daman kun je za ku nemi izininsa ku je ku gaishe shi kamar yadda ake zuwa gidan dagaci ko gidan hakimi ko gidan sarki a gaishe shi sannan ya ba da dama a yi karatu to shi ma sai an je an masa gaisuwa da muka je shi wannan ba magujan tun lokacin sardauna ya ce yana nan ya ce tun wa'azin sardauna mun buga da shi yara ku sani mu yake ga yara sardauna ya yi zo nan ya mana wa'azi ba mu yadda da shi ba ballantana ku ku dai ku je ku je ku ɗebi ƴaƴanmu da jikoki ga can su za su yi musulunci su amma mu ba za mu sallah ba ya fi ni iya hausa ya yi jika da ni da tattaba kunne amma bakin sa rangadau dan izgilanci mun je za a fara wa'azin sai ce kai a kawo giya burkutu wallahi malam akwai inda muke tarar da su a mashaya dattawa tsofaffi sun tsofaffa sun kusa mutuwa wallahi malam tukunya guda ake ajiye musu ta giya wannan da ido na na gani ƙoƙo-ƙoƙo suke ɗiban ta yadda kasan kana ɗiban kunu ko koko gurin gaba ɗaya tarbi ne da warin giya haka za mu je can ɗin mu gaishe su mu kama ina faɗin wannan magana ne don ka gane ni'imar da Allah ya maka kai me ka ba wa Allah ya mai da kai musulmi kakanka ya biya kuɗi ne kafin ya zama musulmi ba waye gari kai ka tarar da iyayenka da kakanninka gidanku duk musulmi ne ba amma yanzu ka kasa yin musuluncin to akwai wani irin ka wallahi in gona kake gadara yana da ita in shanu ne yana da shi in kadara ne yana da shi amma Allah bai bashi musuluncin ba wannan ba magudan da muka zo muna wazi muna yi yana dariya <laughs> ya ce yaro kenan kai da ji ayoyin ka kawai <laughs> ya ce sallah babu cikin wasa da dariya an gaya ma kuma wallahi kin musulunci amma mun samu mun ɗebi wasu daga cikin yayansa da ya zo muna magana wa yake ba da kaza wa yake ba da kaza wa yake muka zo magana ruwan sama ya ce a'a a'a in Allah ne yake ba da ruwan sama yanzu ku roƙe shi kawo mana daman ga gonakin mu duk sun bushe haka ya mana ya nuna mana wani dutse a kofar gidansa ina irin dutsen nikan nan da mata suke murzawa me sunansa da fulatanci lamarge lamarge lamarge ko lamarge eh na marde to ni ma na ƙari yau insha Allah ku ya kuri zan ta tambaye ku kalmomi dan ni ma nan gaban na je burgiya wani gari irin wannan dutsen ne malai nuna mun shi a kofar gida ya ce kaga wannan dutsen wannan dutsen shi ke ba ruwa a garin nan kullun da safe sai sun dura mai burkutu ƙwarya guda za a zo a dura mai burkutu ana dura masa ana kiransa ana mai kirari ana kiransa ana masa kirari ana kiransa wato Allah da iko irin nasa kuma bayan wani lokaci sai kaga hadirin ya haɗu kuma an yi ruwa? ya ce akwai wani wa'azi da za ku zo kuma ku ce wai Allah ne ke saukar da ruwan sama أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من am أم نحن المزلون kirari suke masa ya ce gwada daga shi na yunkura na sa hannu zan daga shi sai naga kamar a kafe yake na dauka a kafe yake wani irin mugun nauyi ne da shi da hannu biyu sai kai numfashi ka yunkura shi wallahi wani dutse ne na daban gashi aje dan karami sai ka yunkura ka dauke shi ugun ka sai ya amsa ba islama to kaga anan guri ya kamata musulmi mu yi wa Allah godiya da muka wayi gari muna musulunci kuma Allah ya tashe mu a cikin musulmi za mu zo mu yi sallah da asuba mu yi zikiri mu yi salatin annabi za mu zo mu yi azhar mu yi zikiri mu yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam azumin ramadana ya zo mun kama duk bakin mu nan a rufe yake dan Allah muka yi kaga ai ya kamata mu binciki addinin yaya ake yin sa bauta Allah da kyakkyawan tsari kai ya ubangiji mun gode maka mun gode maka da baka tashe mu a layin kafirai ba wani haka kawai ke ya tarar da kansa a layin kafiran lalla ya ga dama sai ka farka ka ganka a cikin arna ya za ka yi Allah kiyaye mu abu na biyu ya koyan uwana sifar musulmi na kwarai yana yawan zikirullahi ta'ala ambaton Allah me zikiri ambaton Allah alqur'ani ya fada alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin hadisi مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت misalin wanda yake ambatan ubangijinsa da wanda baya ambatan ubangijinsa kamar matacce ne da ra'ayi batacce da rayayye Allah ya ce waɗanda suka yi imani zukatansu suna samun natsuwa da kwanciyar hankali ne da ambatan Allah salatin annabi ambatan Allah ne istighfari ambatan Allah ne hailala ambatan Allah ne la haula wala quwwata ambatan Allah ne la haula wala quwwata illa billah karatun alkur'ani shine babban ambato a cikin ambaton Allah duk wannan abin da na gaya muku wanda yake gaba da su shine karatun alkur'ani afdalu dhikri qira'atul qur'an da zikiri ne bawa yake samun kusanci zuwa ga Allah duk wanda ya shiga damuwa a cikin zuciyarsa ya ambaci Allah wallahi duk inda ka zauna masallaci bayan sallah asubahi ka ja carbi ciki ɗaya ciki biyu ciki uku wallahi sai ka ji wani nutsuwa da kwanci hankali duk wanda ya shiga damuwa ya ɗauki alkur'ani ya karanta ku tambayi malaman Alƙur'ani masu koyar da Ƙur'ani wanda suka san Ƙur'ani su gaya muku irin aljannar duniyar da take cikin zuciyarsu daɗin da suke ji wanda wallahi kuɗi bari iya ba su wannan jin daɗin ba malamai sun gaya mana duk wanda ya shiga tashin hankali ya shiga damuwa da yaddar ubangiji ta baraka wa ta'ala idan ya ɗauki ƙur'ani yana karantawa to insha Allah zai samu warkar wannan damuwar ta sa amma matsalar mu ayyau shine an nisanta mu da ƙur'ani yaran mu yau mutum nawa ne suke zuwa makaranta su je su koyi karatun ƙur'ani an bai da karatun ƙur'ani ma kauyanci ne kaɗan ne daga cikin mu suka damu ya fi mai da hankali ya je karatun qur'ani ya fi mai da hankali ya je karatun boko ya fi masa muhimmanci akan ya karanta qur'ani magana ubangijinsa kullum cewa muke a hada guda biyun a yi bokon a yi karatun qur'ani a yi musulunci samari matasa akwai kalubale a gabanku wallahi kada ka yadda samartakanka da yarintanka ya kare maka baka iya karanta kur'ani ba amma ya ɗauko jarida ka iya karantawa wannan wayar yanzu da ake wannan masifar da ta zo mana a zamani yaro da bai je makaranta ba ya iya sarrafa ta kuma da turanci ake mu'amala da ita amma duk yaran mu sun iya saboda sun so su koya amma mutum a ɗauko ƙur'ani a buɗe masa bai iya karantawa ba bai damu kuma baka da makarantar da kake zuwa to sifar musulmi na ƙwarai shine yana mai da hankali akan yawan ambaton Allah kuma na ce muku babban ambatan Allah shi ne karatun Qur'ani babu wani zikiri babu wani salatin da yafi Qur'ani lada babu shi da hadisin annabi shi ya faɗa annabi ya ce kowane harafi guda ɗaya na alƙur'ani yana da lada goma ne yace la aqulu alif lam mim harfun yace ba ina nufin alif lam mim harafi ne ba guda daya a'a alifun harfun lada goma lamun harfun lada goma mimun harfun lada goma alif lam mim kawai lada talatin idan baka gane ba bismillahi bismillahi kawai idan kace kana lada saba'in banda fa ar-rahmanir rahim to yaya mutumin da ya dauki qur'ani ya karanta izu daya kana zaka iya faɗan ladansa kowane harafi fa kaman alif kaman lam kaman mi'ara kaman nu'ara kaman zal kamar ra kowane lafazi harafi guda ɗaya idan ka faɗa ƙur'ani za a rubuta maka lada goma shi yasa sahabbai ba abin da suka fi da hankali akan karanta shi irin ƙur'ani dan shi ke yawan kawo musu lada amma kai baka iya karantawa ba kuma baka damu cewa baka iya karanta ba akwai abun kunyan da ya wuce Allah Ubangijinka da ya halicce ka yana maka magana baka jin abin da yake faɗa? Yanzu za ka iya rayuwa a gidanku babanka yana magana baka jin me yake faɗa? Za ka iya rayuwa a ƙasarku sarkinka yana magana baka ji me yake faɗa ba? Shugabanka yana magana baka jin abin da yake faɗa ba? Yanzu al'ummar musulmi sakayya da za ku yi wa Allah, Allah yana magana ba kwa jin me yake faɗa? Ba ku iya karanta maganar Allah ba? da wace fuska za mu je mu ga Allah a kiyama ba mu iya karanta maganarsa ba shi ne mana alkur'ani magana Allah ne izu sittin amma yau mun tsaya neman duniya da tara ta ya hana mu je makaranta mu koyi karanta alkur'ani makarantun namu na alkur'ani na gargajiya da na zamani duk mun kashe su yaran mu sun daina zuwa ba su da aiki yaran mu sai zuwa kallon kwallo idan taron ball ake yi za ka sun cika inda ake kallon fim gidan fim ana cika mashina da babura daga ƙauyuka a zo a cika amma ina makarantun ƙur'anin musulmi malaman ƙur'anin ba ya san da su to wallahi akwai aiki babban jahilcin da zaka fara korewa kanka a rayuwarka shine ka tabbata ka iya karanta Qur'an nan ba wai ka haddace ba hadda ba kowa yake iya hadda ba kuma shari'a ba ce kowa sai haddace Qur'ani ba amma iya karantawa kaga mutum ya dauki jarida yana tahalilin ta yana karanta ta yana bayani dalla dalla akan jarida kaga ya dauki littafin Hausa na soyayya ko wani makamancin wannan ko ila ya dan mai karfi ko me ya iya karanta shi amma bai iya karanta alqur'ani ba to ya za ka samu ladan zikiri wani ba wallahi yana ban labari abokina ne amini na haka ya ce akwai babban mai kuɗi da suka tafi aikin umra da shi aikin hajji an je an yi dawafi an yi dawafi a harami an zo an zauna a harami kowa ya ɗauko ƙur'anin nan ana karantawa shi gogon na sai ya zauna bai ɗauki ƙur'anin ba kowa yana karanta sai abokin na sai ce ah, ka dauka karanta mana sai ce kai ne ka bari kawai an yi kuskure Allah da ya sauye yace me ya faru yace a ah, kai dai ka karanta ka mana dai addu'a kawai yace kaga Qur'ani nan na dako shi ba zan iya bude ma ina kul take ina falaki take ba amma kuɗi dai Allah ya tara musu a duniya ban san iya adadin abin da mallaka ba babban mai kuɗi ne duniyar Allah ya tara masa wani abu sai Allah sai ya haɗa maka duniyar kai kana ganin kamar kafi kowa sai ka je kiyama ka ci azaba ashe samun kuɗi wane mai kuɗi ne ba shi ke nuna ya fi kowa ba ta ce wallahi mun yi yarintar mu ta ƙare mun yi samartakar mu a shaidanci da shaidana da tsageranci haka muka gama kuma yanzu Allah ya ba mu kuɗi a yarintar mu abokanan mu duk sun yi karatu amma mu mu je muka koyi karatu to ina ya maka tsoron nadamar wannan mutumin ka kuɗi dai gidaje dai shaguna dai kadarori dai motar da ya ga dama yake hawa rigar da ya ga dama yake sawa amma bai iya karanta maganar ubangijinsa ba don kai da yanzu yau in donald trump shugaban ƙasar amerika in yi magana a nan garin da yawa za su san me faɗa za su yi sharhi da bayani za su ce ai shugaban kasa amerika ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza donald trump arne dan arniya tattaba kun arna shi magana tana da muhimmanci mun koya sun bautar da mu sun samu hanyoyi da dama dole mu koyi yaran su su ba turawan suna can suna zaune suka sa ka'ida dole jami'a ma yanzu ba za ka shiga ba sai ka ce english english din da ba yaran tsohuwar ka bane ba kaga wannan shi mulkin mallaka har yanzu ban fita fa da karkashin mulkin mallaka ba kaga ya kamata a ce a kasar su ne suka sa wannan dokar duk wanda bai ci turanci ba ba zai shiga jami'a ba amma sai suka saka a Najeriya a Kamaru a Chadi a ina ne duk wanda bai ci turanci ba jami'a ba zai shiga ba dan a rage yawan ku da kamata a yi a ce duk bahaushen da bai ci Hausa ba bai zai shiga jami'a ba duk fulatan da bai ci fulatanci ba bai zai shiga jami'a ba kuma duk musulmin da bai iya larabci wani zai shiga jami'a ba da haka ya kamata a yi amma ina duk wannan yarukan da na gaya muku su ba dole ba ne da hausan ma ana yin ta sun kansu ne ta sun ce a'a a cire ta idan ba ku fahimce ni ba kamar fa yanzu misalin yaren tula misali su suna can a inda suke sai su zo su kafa doka a garurrukan da ba nasu ba su sako doka su ce duk wanda bai iya tula ba bai iya yaren tulanci ba to bai zai shiga jami'a ba suka yi zamansu suna can suna harkokinsu daga can za su rinka sako mana doka suna kawo mana abin da aka mana kenan yasa da iyayen da kakanni wallahi da kyar ake lallaban su su ba da ɗansu ɗaya a cikin yaya goma ya je makarantar boko saboda gudun irin wannan abin ana cewa sun yi ƙauyanci sun yi hauka sun yi shirme na yadda akwai kurakurai da suka yi amma gudun wannan mulkin mallakan suke gudu kuma gashi na ya faru yaranmu abinda suka iya kenan amma ba su iya arabiya ba arabic ba su iya ba za a zo masallacin juma'a ana ba juma'a mutum bai san me ake fada ba daman da ya zo juma'a kawai zai samu irin amudin nan na masallaci fila in ya dogara haka ya sako hularsa haka to sai fara bacci ba zai daga ba sai ya ji ana kari kamatar salatu saboda baya jin me ake fada liman ya ta ayyuhan nasu ayyuhan nasu ya ta ihunsa ya gama ba wanda duk suna bacci waye ba zai kula shi ba a jin me yake faɗa kamar yanzu wani ne yazo yana mana wani yaren da ba mu san shi ba kamar yanzu aka mana dan China wai zai zo ya mana wa'azi a nan gurin dan China yazo ya hakuri ne wa zai saurare shi in ka gaji da zama ka sha zafi fita zaka ka ba shi wuri to yanzu ba abin da yake faruwa kenan mu musulmi mun waye gari maganganun da ubangiji yake gaya mana a qur'anin sa tunda mu iya larabci ba ba mu ganewa dole sai an fassara mana dan Allah mu je makaranta sannan kuma daga cikin muhimmancin zikirin nan wajibi ne kowane mutum musulmi ya zama yana da wani sa da ya saba yana yi kullum saboda gudun bacin rana Allah ka raba mu da ita rana tana iya baci ka san bacin ranar mutuwa da take jira na take jiranka amma kullum ya zama bayan asubahi kana da wani wuridinka da ka saba kana yi istighfarinka kaza yadda ka ga dama salatin annabinka guda kaza subhanallahinka guda kaza walhamdulillahinka guda kaza la ilaha illallah ka guda kaza kai daya ba sai ka hadu da wani ba kai daya wani ma makocin ka bai san kana yi ba ko a ɗakin matarka kana zaune a ka a sallayarka ko kafin ka zo masallaci ko idan an yi sallah an idan kowa ya tafi gida zauna kai ka san kana da aiki a gaban ka akwai wata doguwar tafiya ita ce kiyama sai ka nema a wajen Allah inda kullum kowannen mu ya ware wani wuridin da yake na istighfari da wuridin da yake na salatin annabi to da mu huta wallahi amma shi dan ba zai bar mu yi ba misali muna da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane tubu ila Allah wastaghfiru ku nemi tuba zuwa ga Allah ku nemi gafarar Allah fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra annabi ya ce ni dinnan kullun sai na yi istighfari guda ɗari istighfari guda ɗarin nan fa zaman ka anan yanzu fara karatun nan namu wallahi inda kana da kai ɗari uku amma wallahi shaidan bai zai barka ka zauna a masallaci ko a ɗakin ka ko a turakarka ka yi istighfarin nan guda ɗari bai zai barka ba kana farawa birin an kira ka a waya sai ka duba sai chatin sai wannan gaba ɗaya rayuwar mu ta ƙare akan wannan abar a hanya duba waya a gida a kwance duba yawa da yawan mu bacci ne yake kwace ta kaga mutum yana barci wani matarsa take cewa yana barci ta taba magana ya kira to sai ya jefar da wayar yana farka kuma sai ya dauko ta saboda jaraba ya kalli hotuna ya ji kiɗa rayuwar ta kare ina ma da aikin alheri kake da ita kana jin wa'azi kana jin karatu da ita ba ka cika wayarka da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe ba na arna makiya Allah wannan ta fi ci maka lokaci akan zikiri salatin annabi nawa kake kullum a matsayinka na musulmi masoyin annabi kuma ka ce kana so ku haɗu da annabi a gidan aljanna idan annabi da Allah ya yafe masa inna fatana laka fatan mubina li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar Allah ya yafe wa annabi sallallahu alaihi wasallam kullum sai ya istighfari guda ɗari to ni da kaifa da babu da tabbas don Allah guda nawa muke yi yanzu ga wani istighfari guda ɗaya sunansa sayyidul istighfari annabi ya ce duk wanda ya karanta shi da safe idan ya mutu a wannan safiyar dan aljanna ne duk wanda ya karanta shi da yamma idan ya mutu a wannan yammacin dan aljanna ne amma wallahi da yawan bamu san shi ba in ma an san shi kuma ba a yi kashi nan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wannan shine sayyidul istighfari shine sarkin istighfari shine jagoran istighfari duk duniya ba istighfarin da ya kai wannan matsayi dan shine in ka shi yau da safe a safiyan nan daga safiya zuwa rana inda dai ka mutu annabi ya ce garanti dan aljanna ne kai idan kuma ka yi shi da yammaci tun daga bayan azhar ko bayan la'asar ka yi shi har dare yana bin ka in ka mutu a wannan daren ko wannan yammacin nan aljanna ne amma dan Allah sau nawa muke kunna wayar mu ji kiɗa sau nawa muke zama mu karanta ƙarya a cikin wayoyinmu amma ba ma iya yin wannan addu'ar da bata wuce minti ɗaya ko minti biyu ba ita ce sai da istighfari kullum annabi sai yayi ta mani da kai wataƙila ba mu santa ba saboda me ba mu je makarantar da za mu koye ta ba kuna tare da ni abu na biyu salatin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah alaihi salatu wasallam yana cewa inna aqrabakum minni manzilan yawm al-qiyamati fil jannati aw kama qala alaihi salatu wasallam wanda ya fi kowa kusanci da ni a cikin kura na tashi alƙyama a gidan aljanna aktsarukum alayya salata waɗanda suka fi yawan yi min salati a cikin ku a duniya to su ne suke kusa da ni a kiyama ya al'ummar musulmi na garin shabbal ba na jin akwai wani mutum guda ɗaya a nan garin da baya so ya zama yana kusa da annabi a kiyama in dai musulmi ne to annabi ya bada ka'ida kana so ka zama kusa da shi a kiyama to ka yawaita yi masa salati sallallahu alaihi wasallam to a matsayinka na masoyin annabi salati nawa ka ware masa kullum salati nawa ka ware masa kullum a matsayinka na masoyin annabi Allah ka yafe mana ya ce wanda ya fi yawan yi mun salati a cikin ku yana kusa da ni a kiyama amma wallahi shi dan baya bari mu ko ka fara sai dan ya hana ka rayuwar mu ta tafi shekarun mu sun tafi lokaci ya kure in mun tuna baya kuma babu ladan ba aikin ladan da wallahi mun sani iyayenmu da kakanni ko a gona suke wallahi da carbi za ga su ta inda suke saboda suna ambatan Allah amma yanzu fa sai wanda Allah ya zaba shi sa annabi yake cewa an ware ranar juma'a a sati ana so a yawaita yi wa annabi salati ranar juma'a da sati in juma'a ta shiga ana so kai ta yi wa annabi salati tun daga safiya har dare amma ba ma iya tunawa ma ba ma aikatawa ku duba abin da manzon Allah ya mana ya taimake mu ya bamu musulunci muka to mutane wanda da da mu da dabbobi duk dai dan mutumin da bai da musulunci shi da dabba duk dai amma mu zauna mu masa salati abu ya gagara ba ma iya yi masa wallahi ko kaga mutum ya je ya kama wani abun da ba shi ne mai muhimmanci ba yana ɓata lokacinsa akan wani abu wanda ba shi aka ce ya yi ba saboda muhimmancin salatin annabi nan sallah fa ba a yi sai an yi salatin annabi daurin aure a yi salatin annabi duk zama a yi wa annabi salati saboda muhimmancinsa annabi ya ce ku yi min sallama ku yi min salati ya ku mutane fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum daga nan garin shabbal daga nan idan kai wa annabi salati wallahi yanzu nan Allah zai dawo mai da ransa kuma ya bashi amsa maka ko baka je madina kabarinsa ba kai mai salati a nan garin in kai Allah yana isan masa kai bakin da ya rike yi wa annabi salati da gaskiya wallahi bai shiga wuta wuta je wallahi sai dai ka ga ana shiga saboda yin wa annabi salatin san annabi ne kuma shine zai sa kai aiki da abin da annabi ya ce kai mun kala mun gafala duniya ta kwashe mu ƙariya rayuwa ta san ƙariya mun manta da gaskiya wallahi dole sai mun gyara alaƙar mu da ubangiji wannan duniya da kuke ganinta. wallahi wallahi wannan duniya da kuke ganin ta ko wallahi mafarki ce Allah kamar mafarki take yanzu baran da ta wuce nan limamin nan yana nan muna tare da shi bara kamar yadda ta wannan suke zaune da mutumin nan yana nan yanzu yana yana kabari an ɗauke wanda ya fi ka lafiya ma an ɗauke shi ya mutu wanda bai kai ka shekaru ba an ɗauke shi wanda ya fi ka matsayi da dukiya da arziki an ɗauke shi kai kuma kai waye da ba za a ɗauke ka ba ka taɓa rufe idan ka kace yau in ka gamu da Allah me zaka ce masa a kiyama abu na uku cikin sifar musulmi na kwarai akwai wato hubbullah son Allah tabaraka wa ta'ala dole ne mutum musulmi ya so Allah idan kana san Allah shi ne za ka yi masa da'a da biyayya idan ba ka son Allah ko kaga ba za ka bi shi ba sifar musulmi yana son Allah kakka yadda son yan bal ya fi son Allah kakka yadda son yan wasan kwaikwayo da yan drama da yan fim ya fi son ka ga Allah kai karka yadda wani dan adam a duniya ka so shi sama da san Allah والذين آمنوا أشد حبا لله waɗanda suka yi imani sun fi son Allah sama da komai ka san me ma'anar son Allah idan Allah ya faɗi magana kawai maganarsa ita ce kat ba gudu ba ja da baya da san Allah ne za ka tamtathilu bi awamirihi wa tantahi an nawahi idan kana san Allah ne za ka rinka aikata umarninsa kuma za ka hannu akan abin da ya hana ka amma a cikin mutane akwai waɗanda suke riƙe wasu suna son su ba Allah ba wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو zalamu الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة lillahi jami'an. wa anna Allah shadidul azab daga cikin mutane akwai waɗanda suka riƙi kishiyoyi wa Allah suna son waɗannan kishiyoyi sama da ko kamar yadda suke son Allah yana son gunkinsa kamar yadda yake son Allah ya fi son gonarsa kamar yadda yake fiye da san Allah karsanarsa saniyarsa ta fi masa matsayi sama da Allah harkarsa ta kasuwanci ya fi son ta sama da yadda yake son Allah zai iya haƙura da umarnin Allah amma ba zai iya haƙura da umarnin wani abu na duniya ba baya tsoron Allah Allah ce kulin kana aba'ukum wa abna'ukum وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره abubuwa ne a ubangiji ya irgo ya ce gaya musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama idan har iyayenku da 'ya'yanku da kuka haifa da 'yan uwanku da danginku da dukiyar da kuke tarawa da wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha da kasuwancin da kuke yi ba kwa so jarinku ya karye da gidajen da kuke ginawa na jin daɗi da morewa na duniya kun manta da gidan kabari ba ku gina gidan kabarin ku ba ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi kun fi son waɗannan abubuwan da aka irga guda takwas sama da yadda kuke son Allah sama da yadda kuke son manzon Allah sama da yadda kuke so ku jihadi don ɗaukakar garman Allah to su ku zauna ku jira za ku ga abin da zai same ku hatta ya ce Allah bi amri sai Allah zo da azabarsa an kawo wannan aya ne don a yi mana bayani cewa daga cikin mutane akwai waɗanda suke fifita son gidajensu da dukiyarsu da danginsu da 'yan uwansu da 'ya'yansu da iyayensu sama da son Allah ma'ana waɗannan su suke ba su umarni su bi da gaggawa sama da umarnin da Allah zai ba su bi ka tsaya ka nutsu tsakaninka da Allah jarinka na shawonka bai fi maka Allah ba sau nawa mutum yake tsayawa don neman duniya ya ƙi zuwa sallar juma'a sau nawa ya ƙi ya je juma'a saboda neman tara kuɗi yana gani ana tafiya juma'a sau nawa lokacin da kake zuwa kana sare masararka ko ana ɓarje maka masararka ranar juma'a ne ka ƙi ka dawo gida kai sallar juma'a sai ka je kai azar a daji kana jin Allah baya kallon ka sau nawa lokacin da ake zuwa ana cire maka barkonanka ba za ka dawo ba dan saboda kar ka tafo ka baro su kuma sallar juma'a ne cire barkono ya fi ma ka zo sallar juma'a sau nawa kake zuwa ka zauna a daji da dabbobinka da shanunka da aikin gonanka ka ƙi ka zo ka yi sallah ka dawo gida ka fa yini a gona ba ka yi jam'i ba yini kai cir a gona ba ka yi jam'i ba ba ka ji a ranka cewa Allah zai tambaye ka me yasa baka yi jam'i ba sannan kuma ka dawo gida magariba da isha'in ladan yana nan yana ta ihu yana kira kana zaune a kofar gidanka kaki wai ka gaji inda dukkanmu muna fitowa mu zo sallar jam'i da masallatan mu sun mana kaɗan wallahi akwai wanda ba sa fita wani sai kai wata ɗaya baka gan shi ba ma yana yin sallah a gidansa in an ci sa yayi akwai ma masu haɗa biyar ɗin gaba ɗaya a yi a huta to kwatantawa ake san Allah da bin Allah da kuma ayyukanmu da muke yi na duniya ku yi haƙuri Allah ya ba ku haƙuri wallahi wannan magana da nake faɗa ni kaina tana tsoratar da ni wallahi saboda na sani cewa muna da rauni kuma shi wa'azi idan ka yi shi dole sai ka taba kanka da kanka akwai abubuwa da yawa da suke shagaltar da mu a duniya sana mu bin Allah muna buƙatar a rinka tunatar da mu lokaci bayan lokaci ya ku yan wana musulmi Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim ga ya musu ya Muhammadu in har kuna son Allah da gaske in gaskiya kuke kuna son Allah to ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi da'awar yace yana son Allah to a duba biyayyarsa ga annabi yaya take malamai suke cewa akwai mutanen da suka yi alwashin a duniya cewa suna son Allah sai Allah ya jarrabe su da son annabi kuma ba su son annabi ba su bin annabi ba da za yi addinin ka yi daidai ba ka son annabi son annabi kuma shine yi masa da'a son annabi shine bin sa duk abin da aka ce ma sunna ce annabi ya ce a yi to wajibi ne ka yi kokari ka aikata daidai gwargwado da aka ce sunnar annabi ba sunna kanwar farilla ake nufi ba addinin gaba ɗaya ana ce da shi as sunna al islamu huwa sunna wa sunna hiya al islam musulunci shine sunna sunna din ita ce musulunci ayyukan annabi shine tabarau din hangen nesan ka ka tambaya yaya annabi ya azumi ka azumi ba wai kana tambaya yaya ake azumi a gargajiya iyaye da kakanni ba kai yanda ka tara a garin ku ana yi haka zaka yi a'a ai a garin ku ba yin su ba shine daidai ba in ya dace da na annabi shine daidai yaya ake alwala ba wai zuwa zaka yi kasuwa can ka gama cin kasuwar ka zaka je ka sa ido ka ga yadda mutane suke alwala kai alwala ba malami zaka tambaya koya ma yadda ake alwala ya annabi yake alwala yaya annabi yake sallah wallahi kai kokari kai sallah irin ta annabi duk wanda ya sallah ta gargajiya ba mai kyau ba wallahi Allah zai jefar masa kayan sa hadisi ya zo cewa duk lokacin da mutum ya zo ya sallah bai kyautata wannan sallar ba Allah tabaraka wa ta'ala zai sa mala'iku su ta kwaikwaye wannan sallar kamar tsumma su jefe shi da sallar a fuskarsa sallar za ta ce da shi bayya'aka Allahu kama ta ni Allah ya tozartar da kai kamar yadda ka tozartar da ni saboda baka yi ta cikin nutsuwa ba babu karatu mai kyau babu ruku'i mai kyau babu sujada mai kyau babu tasbihi mai kyau babu salati mai kyau babu wani abu mai kyau yi kake maza maza ka gama kawai yanzu musamman irin wannan lokacin da ake azumin nan da ake so mutane su lazimci Allah wani wallahi yini zai yana lido lokacin da ake so mutane su yawaita karanta alkur'ani wallahi wani yini zai yana jin kiɗa lokacin da ake so kullum mutane su yini bakin su yana ambatan Allah ko ba haka ba kuma kana kwance kar bacci ka huta shehu alkhairi wallahi wani yini zai a majalisar su suna zagin mutane gulma kawai dama take yin gulma amma yanzu maza su ne shugabannin gulma kana ta tarawa kanka bala'i da zunubi ka ki zama a gidanka ba ka zama da matarka ba ka zama da mata ƴaƴanka kai kullum kana majalisa kuna ta hira in wannan ya wuce ku zage shi ku ce ga barayin garin nan in wannan ya wuce wannan baya bada zakka in wannan ya wuce wannan baya ce ba mutane to kai me kake yi kuna ta kallon matan mutane kallon mata ya zama halal duk sai an tambaye mu waɗannan abubuwan to in kuna san Allah ku bi manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna sai dai wanda yake qila wa may aba ya rasulullah sai aka ce ya manzon Allah waye zai ki shiga aljanna annabi ya ce man ata'ani faq dakhala aljanna duk wanda ya mun da'a zai shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda kuma ya saba min to kamar ya nuna cewa yaki ne baya so ya bi ni kuma dan wuta ne ba a saba wa annabi akar makalla daidai da yanda yake shan ruwa ba a saba masa to yanzu sallar ka irin ta annabi kake ina ce gudu kuke idan kun ga masallacin da liman baya gama tarawih da wuri ai gudu kuke ai an fi zuwa masallacin da za a je a karanta alamtara kaifa fa Allah rabbuka inna adaina ka ai a gama kaf kaf kaf kap maza maza a tashi a tafi an fi son wannan ana neman gilma ana neman sharon ana neman J5 ana ne kai J5 yanzu ma ba ta da gudu ai ana neman vectora a masallatai duk an samu suna الله أكبر الله أكبر سمي الله لمن حميد الله أكبر السلام عليكم الله لا داني ماني أكوي مسألة نجي والله لا داني بإسي بلي من الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر kamar wasa kuma wallahi malam masallacin a tasha yake malam sai an cika hanya an toshe ta gaba daya wanda ya buɗe baki mai nauyi ma bai isa je bi su sallah ba saboda bala'in zurubtu nan da nan an daga an tashi an daga an tashi cika ake a masallacin ga wasu can ko masallacin suliman din an tsaye yake karatun sa. bawan Allah yayi izu biyu ba zuwa an tafi can sai uwana musulmi mu kokari mu gyara halin mu mu zama masu hakuri wannan abuwa guda uku ko guda hudu barin dakata in bar su anan dan kar a manta abin da na faɗa a baya a riƙe waɗannan daman ziyara ce ta zumunci kun ga ai ba lokacin wa'azi ne mai tsawo ba inda dare muka samu kaga sai mai tafafata daga nan har iyadu to amma yanzu shida ta kusa zan dakata a nan gurin abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe ina neman Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh